Hoto na talatin da uku Littafin Allah yana yi mana magana a kan wani ɗa da ya bar ubansa. Uban yana da gida mai kyau, yana da arziki. Cikin ƙasar waje, ɗan ya ɓarnatar da dukan arziki da uban ya bashi. Yana da abokai da yawa lokacin da yana da kurɗi, amma lokacin da kurɗin sun ƙare, abokan sun bar shi, ya ji yunwa. har tufafinsa sun kece, sai ya ce ma kansa, Na zama mahaukaci, na yi babban laifi, zan koma wurin Ubana. Uban ya yi murna da yawa da ya ga ɗansa ya dawo, Allah kuma yana murna da ganin Kirista ya dawo gare shi, Allah yana shirye domin ya gafarta zunubanmu.